tsohon sakataren wajen na birtaniya mr david miliband wanda shine kuma shugaban kungiyar agajin jin kan bil'adama ta kasa da kasa da ake kira international rescue committee a ziyarar da yake yi a jihohin borno da adamawa dai ya ma gana da 'yan gudun hijira wanda galibin su mata ne da kuma kananan yara da ke sansanoni daban-daban inda ya nuna matukar damuwarsa game da yadda rikicin boko haram ta gayyara fararen hula batun da ya ce al'umman duniya kan mamance da halin da waɗannan jama'ar ke ciki ya ce yanzu haka arewa maso gabashin najeriya tuni ya zama wani wuri da a zahiri tashin hankali ya wargaza rayuwar al'umman yankin inda aka samu ɗimbin 'yan gudun hijira da ke matukar buƙatar taimako. Or at least the northeast of Nigeria is an obvious place where conflict has shattered lives. It's produced refugees into Cameroon and into Chad who are now coming back into Nigeria. It's put enormous burden on host communities. It's depopulated uh, towns and villages. kuma manyan kasashen duniya suka mamance da halin da waɗannan mutane uh, ke ciki mu dai kungiyarmu muna kokari ya gurguru domin taimakawa ta fuskacin kiwon lafiya da kuma bada ilimi da mabatun farfado da tattalin arziki ina ji kuma wannan hali da ake ciki a arewa maso gabashin Najeriya tamkar wani babban bala'i na boye zan amfani da abin da na gani a wannan ziyara domin neman goyon baya da kuma neman taimako saboda wahalar da ake ciki a yanzu a cewar tsohon sakataren wajen na Birtaniya Kamar yadda alkaluma ke nunawa kimanin mutane miliyan uku ne rikicin boko haram ya raba da muhallansu inda ko baya ga yan gudun hijiran da suka fake a cikin gida najeriya hakanan akwai wasu da dama da suka ketara zuwa kasashen nijar kamar da kuma chadi ko da ke a cikin makonnin nan ma hukumomin kasar kamaru na ma iza kiyar duban in najeriya ke gudun hijira a can a wani yanayi na takaice da yan gudun hijiran suka bayyana wa sakataren wajen birtaniya kai mun sha wahala gaskiya a har yanzu akwai mutanen mu a wulakance a furzin a kemarun akwai a haka a zaune a kemarun in dai akwai yadda za a yi muna fata ku je ku taimaka musu su fita a kemo mu ba mu san sawa ba mu san hauka ba aka kwashe mu da yaran mu kaman za a yi mana wani bayani ne aka ce mu fita waje muna aka cire mu waje a kofa muna zane ba wanda ya sake koma gida ko sutura ba mu ɗauka ba duk wanda da na jikin mu haka muka daga kemarun din aka kwashe mu kwaso ne aka yi sojojin kemarun suka ce mana mu fita a garin su mu tafi najeriya mu shine aka kwaso mu a mota aka kawo hukumar ba da agajin gaggawa a najeriya wato nema ne tare da haɗin gwiwa wasu ƙungiyoyi ne ma ke kula da sansanonin yan gudun hijiran alhaji sa'adu bello shine babban jami'in hukumar a jihar adamawa ya ko ne da kokarin da suke yi a yanzu eh, muna da kyakkyawan tanadi na abin da za su ci da abin da za su kwanta da abin da za su kwanta a kai da kuma kyakkyawan kula da su eh, lafiya wadda duk ciwon shi ya fi karfin clinic da muke da shi muna daukan su mu kai su babban asibiti a cikin gari sannan a tabbatar an samu su zaman amin cikakken lafiya sun samu sun koma cikin hayacin su kafin gwamnatin ta yi kokarin tanada musu abin da za su yi su koma maiduguri tunda yawancin su yan jihar borno ne alhaji sa'adu bello kenan babban jami'in hukumar nema a jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya